Mai sauraro Assalamu alaikum, me hukuncin cinnawa makabarta wuta da niyyar tsaftace ta? akwai wani ruwa da ake fitarwa a jikin bishiyar kwakwa wanda ake kira bammi me ya hukuncin sa wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muna zaune a wata ƙasa to ana ba mu wani abin sha ana kiransa bitu shi wannan abin kamar in kana jin sanyi in ka sha sai ka ji jikinka wato yana dimi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ma askara qaliluhu wa kathiruhu haramun mun saya sayawa mahaifiyarmu gida da kuɗin gadon mahaifinmu kafin a raba yau hukuncin yin hakan kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin wanda ya saba zuwarwa mai sauraro daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo sunana Habib Ja'far Madobi kamar kullum muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kamar yadda muka saba, Malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama, kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam, inda a yau za mu saurari bayani akan alama ta casa'in da shida bayyanar dukiya a cikin al'umma. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Imamu Muslim ya ruwaito hadisi daga Abi Hurairata, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alkiyama ba za ta tashi ba, har sai kogin Furat ya buɗe wani ƙaton dutse na gwal, mutane za su yi ta rigingimu akan wannan dutsen gwal, har sai ya zama cikin mutum ɗari an kasa casa'in da tara. kowa yana cewa ni ne zan tsiran ɗauki wannan dutse ko wannan dutse ya zama kayana ko mallakata ko abin juyawa ta. A wata ruwayan ta Bukhari da Muslim ya ce wanda ya halarci wannan zamani ko wannan lokaci kada ya kai kansa wajen wannan rigima da ake yi akan wannan dutse na gwal kuma kada ya ɗauki komai daga ciki wannan ruwaya ce ta Bukhari da Muslim. Hmm. a wata ruwaya ta Imamu Muslim daga Ubay bin Ka'ab Allah ya ƙara masa yadda ya ce mutane ba za su gushe ba suna saɓani wajen neman duniya. Na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, saura kiris kogin furatu zai bayyanar da wani dutse na gwal, idan mutane suka ji labarin wannan dutse na gwal, sai su ɗauki zuwa gurin. Wani yana cewa, in muka ban mutane ai sai su ɗauke shi shi kaɗai, shi ma sai ya je ya samu nasa rabon, sai a je ai ta gwabza yaƙi a kai, dukkan mutum ɗari sai an kasa casa'in da tara. wajen neman wannan duniya. To mun san dai waɗannan abuwa guda biyu wasu malamai sun bar su akan haƙiƙarsu da zahirin su yadda suke, wasu kuma malamai sun yi musu tawili. Shi dai Furat kowa ya san kogi ne sananne wanda yake a ƙasar Iraki kuma da ƙasar Siriya da ƙasar Turkiya. Kusan duka suna amfana da wannan kogi na Furat. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan teku zai ɗan kafe ta wani ɓangare, sai kawai a hango wani ƙaton dutse dukansa gwal ne, to yaƙi zai ɓarke a kan wane ne ya mallaki wannan dutse na gwal, wanda a haka ne za a yi ta kashe mutane, ƙarshe dai wato ba wanda zai amfana da wannan saboda yaƙi ya yawa a kansa. To suka ce shi furat ɗin wannan sanannen shi ake nufi, mm-hmm. kuma gwal ɗin gwal ɗin da mutane suka saba sani a matsayin gold shi ake nufi. suka bar abin a haƙiƙarsa da zahirinsa yadda yake. Wasu kuma suka wa shi abin ɗin fassara da tawili, cewa abin da ake nufi da dutsen gwal shine arzikin mai da yake a wannan yanki, wanda a kan wannan arzikin mai ɗin ne ake ta samun rigingimu da tashin hankali da kashe-kashe duk wanda kaga ya shigo gurin nan ko Amurka ce ko Rasha ce ko Cana ce abin da ya kai ta dai mai. so akan wannan man da arzikin gurin shi yasa gurin ya kasa zaman lafiya ake ta kafa ƙungiyoyi da suna daban-daban da manufa daban-daban da aƙida daban-daban ake ta rigingimu kowa dai ƙarshe abin da yake so ya mallaki wannan dukiya ya zama shi yake sarrafa ta domin kuɗi hannu ce in kana da ita za ka zama abokin kowa za ka zama ƙawar kowace ƙasa kuma za a baka dama ka yi abin da kake so to suka yi masa fassara cewa abin da ake nufi kenan mm. ma dai a bar shi a zahirinsa shi ya fi cewa kogin na Furat din annabi yake nufi shi wannan kogin sananne sannan kuma gwal ɗin ma sananne wanda jama'a suka saba gani kuma wannan zamanin ko bai zo ba ko lokacin bai zo ba yana nan tafe cewa za a tsinkayi wani ƙaton dutse kuma gwal ne gaba ɗayansa kuma a kansa yaƙi zai sake ɓarkewa tsakanin ƙasashen da suke yankin da al'ummar da suke yankin akan wanda zai mallaka kuma za a asarar rayuka mai yawa wanda wannan ya nuna yadda mutane suka karkatar da tunaninsu da lissafinsu kawai zuwa ga duniya tunda duniya ce kawai ba wani yaƙi ne na neman yarda Allah ba in yaƙi na, na neman yarda Allah ai ba za a dinga kashe-kashen mata da yara da rusa masallatai da rusa coci-coci da kashe mutane a kasuwanni da gidajensu da tayar da bam a ko'ina ba mm-hmm. sai da gani ka san wannan wato yan bindiga daɗi ne ba aiki ne na neman yarda Allah ko na musulunci ba saboda haka Allah ya tsare mu ya kiyaye mu amin akramukallah Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi Za mu fara da tambayar da ta fito daga Sala Umar da ke guru a jihar Yobe. Akar mukalla cewa ya yi ya shiga wani masallaci ne zai bi jam'in sallah, sai ya ga wandan limamin yana jan ƙasa, da aka sai ya fasa ya koma gefe ya tasa ya tafi, ya ce me hukuncin yin haka. To hakan da ya yi ba daidai ba ne, domin haramun ne mutum namiji ya bar tufafinsa suna jan ƙasa, amma wannan bai sa in ka bi shi sallah ba ta yi ba, ko bai nuna shi ma tasa sallah ba ta yi ba. akwai hadisi da ya inganta cewa wanda yake jan tufafinsa a ƙasa Allah ba zai karbi sallarsa ba to an yi an tambayi manyan malamai game da me ake nufi da wannan hadisi suka ce ai karɓa daban inganci daban karɓar sallah tsakanin Allah ne da bawa babu wanda zai ce maka bayan ya gama sallan nan an karɓa, sai dai a ce ta yi inganci, to abin da ake nema inganci, idan mutum ya yi sallah ingatacciya ka bi shi sallah sallah ka kai ma ta inganta mm. amma batun karɓa wannan tsakanin bawa ne da Allah ba wanda ya san ibadar da ake karɓa da wacce ba a karɓa ba kuma wanda zai ce an karɓi aikin wane ba a karɓi aikin wane ba mm. domin Allah ya yi inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karɓa ne kaɗai daga masu tsoron Allah to waye mai tsoron Allah saboda haka inganci ake nema idan hadisi ya zo cewa in mutum ya yi sabo iri kaza ba za a karɓi sallarsa ba ba yana nufin ko ba za a bi shi sallah ba in ya iya sallar daidai hmm. wannan karɓa rahama ce daga Allah ya karɓa ko kai ya karɓa wannan tsakanin bawa ne da Allah hmm. shi yasa da annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Isma'ilu gashi dukkansu annabawa ne dukkaninsu yardaddun Allah ne amma bayan sun gina Ka'aba suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa mana. Ashe idan annabi zai gama aiki ya roƙi Allah ya karɓa masa, to kaga ai mu muka fi cancanta bayan mun yi aiki kuma mu roƙi Allah cewa Allah ka karɓa aikin nan ba dan aikin ba ba dan mu da muka yi aikin ba sai dan rahamaka da jin kanka. Hmm. So da haka akwai gurare da dama da zaka ji an ce wanda ya kaza ba za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba kamar hadisin da ya zo cewa wanda ya sha giya ko kayan maye sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba. to ai kuma ba a ce ba ta yi ba ko ba a ce ya tsallake kwana arba'in kai sallar ba dole ya yi sallar kuma ya yi ta mai inganci batun karɓa wannan kuma tsakaninsa ne da Allah kuma bai hana kai lokacin da yake sallar in ka bi shi sallah ba za a ce sallar ka ba ta yi ba haka nan wanda ya je gurin boka sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba to ai ba a karɓa ba ba a ce ba ta yi ba kuma ba a ce ba ta inganta ba, ko ba a ce in ka bi shi sallah kai taka sallar ba ta yi ba, shi ma ta san ba ca akai ba ta yi ba ku gane bambanci tsakanin karɓa da kuma ba ta yi ba yawwa in ba ta yi ba daban kuma karɓa daban saboda haka yayi ta daidai ko da an ce ba za a karɓi sallarsa ba dole ne yayi ta kuma yayi ta daidai yadda ya saba karɓa ko wannan Allah ne Su subhanahu wata'ala zai karɓa ko ya ƙi karɓa gwargwadon yadda bawa ya zo da abin da kuma irin saɓon da yake wa Allah. Hmm. Saboda haka in ka tarar da liman yana sallah daidai ka bi shi sallah ko da yana aikata wani sabo wannan sabon kai da kake bin sa sallah in dai ba a cikin sallah yake yin sabon ba mm. kamar yana sallah ba alwala ko bai iya karatun Fatiha ba ko kuma ya zo da wani abin da ya fidda shi musulunci da hujja da dalili daga shari'a to kaga wannan shine amma in ba haka ba ba abin da ya shafi sallah kai mm. masha Allah Nuhu Hassan daga dawakin tofa a jihar Kano ya ce akwai wani ruwa da ake fitarwa a jikin bishiyar kwakwa wanda ake kira banmi me hukuncin shan wannan ruwa wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muna zaune a wata ƙasa to ana ba mu wani abin sha ana kiransa bit'u shi wannan abin kamar in kana jin sanyi in ka sha sai ka ji jikinka wato yana ɗimi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ma askara qaliluhu wa kathiruhu haramun duk abin da zai sa maye da ƙanƙaninsa da mai yawansa haramun ne So idan wannan abin da ake sha ɗin maye yake sawa, tambele yake sawa da marisa, to wajibi ne a bashi ya zama haramun. Kullu muskirin kham wa kullu khamrin haramun. Amma idan baya sa maye ko baya bugarwa, to ba laifi ba ne don ka sha abin da baya bugarwa kuma daga cikin ɗan itace. Mm. Akram kalla me hukuncin cinnawa makabarta wuta da niyyar tsaftace ta? To gaba ɗaya ma baya bai kamata a dinga cinna wuta a daji ba, ko a dinga cinna wuta a gurin da aka san yana da daraja, makabarta tana da daraja mutane ne a kwance a gurin. Hmm. Sannan ba za a rasa ƙananan ƙwari da tsirrai da wasu abubuwa ba. So cinna wuta ba shi ne ya kamata ba. Hmm. Kamata ya a samu masu aikin gayya ko gwamnati ta ɗauki mutane musamman a ba su aikin kula da makabarta ana ba su albashi. Hmm. Wajen kula da kada a zuba shara a makabarta, kada kuma makabarta ta zama gurin shaye-shaye, kada makabarta ta zama guri da za a dinga aikata abin da bai kamata ba. Mm. Ya zama akwai security, akwai tsari sannan a dinga share makabartar, kuma ana yin feshin da ba zai fito da ciyayi mai yawa ba, wanda wannan ciyayi mai yawa nan suke zama mafakar wasu abubuwa da za su iya zama matsala, mm. sannan su hana ruwa gudu, wanda rashin gudun ruwan nan ne kuma zai dinga taruwa, daga nan sai fasa kabarin. to da kabari ya fashe kuma da gafiyoyi da beraye sun samu hanyar da za su dinga shiga cikin kabari suna cin naman wannan gawar. Mm. To kaga wannan shine dalilin da yasa ake so a wannan saboda haka ba za a dinga cinna wuta a cikin makabarta ba. Mm. Maman Adnan da ke Kumbotso a jihar Kano ta ce sun saya wa mahaifiyarsu gida da kuɗin gadon mahaifinsu kafin a raba. Menene hukuncin yin haka? To gado ya kamata a raba a ba kowa nasa. kamar yadda Allah ya raba a cikin Alƙur'ani. Sannan kuma bayan an ba kowa nasa a nemi shawararsa na abin da ya kamata a yi masa da kuɗinsa. Idan kuma bai kai hankali ko yana da yarintar da ba zai iya yanke shawara ba, sai a nemi masu hankali a ga to me ya kamata a yi wa wannan mutumin da dukiyarsa yadda za a aje masa ita ba tare da an samu matsala ba har ya kai lokacin da zai karɓi dukiyarsa da kansa mm-hmm. kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum mm-hmm. ku gwada marayu waɗanda suka balaga wato maraya ne yana ƙarami aka baka ajiyar dukiyarsa kana biya ma kuɗin makaranta kana koya ma tarbiyya kana kula da lafiyarsa to idan ya kai ya balaga ya yi hankali kenan to sai ka gwada shi ka ga ya zai iya rike kuɗi idan zai iya rike kuɗi sai ka tara shaidu ka ce to jama'a wannan yaro an bani ajiye kuɗinsa ko wannan yarinya ko waɗannan yara mm-hmm. dukiyar nan ga shaidu nawa aka bani kuma gashi ana juya ta ko an sai musu filaye ko an sai musu gidaje ana karɓar kuɗin haya ko an yi wani business ko an aje musu a banki to yau gashi sun kai hankalin da za su iya juya kuɗi da haka ku zama shaida ga kuɗin su na danka musu mm-hmm. a je a yi a gaban alkali a rubuta takarda a sa hannu ka sa hannu ka ba su su sa hannu sun karɓa. kuma Allah ta'ala ya ce kaka kuskura ka ci wannan dukiya in kana da hali in ko baka da hali a cikin ribar da ake samu kai ma sai ka dinga ɗaukan wani abu ko kuma a samu masana su duba su ga idan mutum yana aiki irin naka nawa ya kamata a dinga bashi hmm. sai aka ce mutum yana juya dukiya irin wannan ya kamata a dinga bashi ɗaya bisa uku su yaran ana ajiye musu biyu bisa uku daga cikin ribar da ake samu man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf so da abinda kuka yi din nan kafin a raba dukiyar ku ƴaƴanta ku gaba ɗaya ku masu cin gadon sai kuka yadda cewa a ɗauki kuɗi kowa ya yadda a ɗauka a wa mahaifiyarku gida a ciki to kaga anan da yarda ku gaba ɗaya magadan aka yi to kaga ai babu laifi kamar kun bata ne kyauta a cikin dukiyar. Mm. In ko ba haka ba, to abin da ya kamata a yi a bari sai an raba kowa an ba shi nasa in an ba kowa nasa to sai a ce to ana neman kuma za a siyo mahaifiya gida kowa ya kawo gudunmawa Ta yi wa wani ya bayar da kaɗan wani ya bayar da yawa wani ma ya ki mm-hmm. kaga a lokacin da an yi da yarda kowa amma wani bai yarda ba wani ma kuma ba ɗanta ba ne watakila mm-hmm. wani ko watakila ba ma a cikin ɓangaren ta yake ba to kaga in an yi haka to an shiga haƙƙin wani dole ne a nemi yardarsa ko a maimar da haƙinsa. Haka. Akram kalla akwai wata larura da za ta iya halatta wa mutum karɓar bashin banki wanda zai mayar da ruwa saboda wani ƙunci na rayuwa daga ɗan ba tsari. To shi maganar karɓar bashi da ruwa abu ne da yake haramun a cikin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah da Ijima'in malamai cewa cin kuɗin ruwa bayarwa ko karɓa haramun ne kuma akwai narko na azaba da ya zo ƙarar a cikin Alƙur'ani a suratul Baƙara, da kuma hadisai ingatattu tili da haɗuwar kan malamai duka shafi'iyya, hambaliya, hanafiya, zahiriya, malikiya, duka sun haɗu akan cin kuɗin ruwa haramun ne, ba da shi da karɓarsa. Saboda ka tun da haramun ne, to kaga ba wani dalili da zai zo ya baka dama kai ka shiga ciki, ka karɓi kuɗin ruwan nan. Ban san wani dalili da malamai suka yi togaciya cewa idan mutum yana da wata larura kuma ya ƙarasa kansa a cikin larurar ba. Domin idan ba ka da shi, kuma ka je ka karɓi kuɗin ruwa, ai ka ƙara kanka cikin matsala ne tunda kuɗin ruwan zai ta ƙaruwa ne kuma gashi baka da shi. Kuma sannan ma wa ya gaya ma za a baka kuɗin ruwa in baka da shi, ba wanda zai ɗauki kuɗin ruwa ya baka in baka da shi. da haka sai ka bada da takardun gidanka ko filinka ko wani abu da ka mallaka wanda zai zama shi za su riƙe su baka kuɗin. Ashe kenan kana da abin da in ka takura za ka iya amfani da shi maimakon ka je ka ci kuɗin ruwa ya karye maka a ka zo ka kasa biya kuma ga fushin Allah ya sauka a kanka. Mm. So da ka mun nisanci duk abin da Allah ya haramta. Kuma in ka ce kana da larurar da za ka ci kuɗin ruwa, karuwa ta ce tana da larurar da za ta yi karuwanci, mai algus ya ce yana da larurar da zai algus. Kowa ya nemi larura ya kafa akan abin da yake na saɓan Allah, to yaushe za mu daina saɓan. Tunda larurorin ba ƙarewa za su yi ba. shi kuma saɓon gashi nan a fili saɓo ne ba halatta shi za a yi ba. To mm. kaga kowa ya fake cewa yana da larura shi yasa yake saban Allah ko shi yasa yake abin da bai dace ba to za a samu kai a cikin babban musifa. Ta yi waka ce to ai malamai sun ce ad-darurat tubihul mahzurat. Sai mu ce wannan ka'ida tana da kaidi. An ce ad-dararu yuzal, an ce la darara wala dirara, kuma an ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. saboda haka akwai ka'idoji da aka shimfiɗa ƙarƙashin wace irin darura ce za ta halatta maka kai amfani da wani abin da Allah ya haramta kamar famnotar da gaira bagin wala adi fala isma alai hmm. cewa mutumin da ya tsinci kansa a daji kuma gashi ya rasa abinci ko cikin waɗanda abincinsu ba irin namu ne na musulunci ba mushe ne ko jaki ne ko giya ce ko alade ne gashi kana jin yunwa kai iyayenka ka nemi wani abin da zaka ci babu kowane irin abinci mai daɗi ko mara daɗi ka rasa saboda ka sai wannan to dan a ce ka aka ce an halasta maka a daidai wannan lokaci ka ci gwargwada abin da zai rike maka rayuwarka har ka fita daga wannan yanayi daga nan sai kai watsi da shi hmm. so kaga wannan bai shafi kuma ka zo ka halasta wa kanka zina ko ka halasta wa kanka luwaɗi ko ka halasta wa kanka cin kuɗin riba da nufin cewa wai kana cikin larura ba duba ma ka wace irin larura ce wata larura ma ta san ce mutum so yake ya kato mota sai ya kira shi larura yana so ya katan gida sai ya kira shi larura yana da mace ɗaya yana so ya mai da su hudu sai ya kira wannan larura mm. to kaga wasu larurorin ma na ganganci ne wani kuma kasuwanci yake da karamin jari sai ke so ya mai da shi babba sai ya kira wannan larura so da wace irin larura ce ma za ta sa ka je ka karkuɗi ruwa ka faɗi larurar mu ji wace iri ce sannan ma mu gane cewa eh lalle larurar ta kama tana da dalili to wani abin da mutane suke kira larura ba fa larura bane eh, su suke mai da shi larura shi abin da yace da wai kunci na rayuwa ta yi kunci na rayuwa inda kana da lafiya kana da rai sai ka karbi yadda kowa ya karba hmm. tunda ba kai kaɗai bane ka shiga kuncin rayuwa wani ba shi da shin sannan ba shi da shin kuma ma ba shi da lafiya sannan ba shi da lafiyan ma ba shi da kuɗin magani so ga rashin lafiya ga rashin kuɗin da zai ceto lafiyarsa ma daga wannan kuma haka yake rayuwa jama'a suna taimaka masa har ya fita daga yanayin da yake ciki wani kuncin rayuwa ma fassara shi ma fassara fassara ne ta yawan tambaye to me kuncin rayuwa Ya ce, wallahi kaga da abokai na suna da mota ni ba da mota ko kuma kaga gida na karami ne ina son yi babba ko kuma da ina cefa ne na dubu goma yanzu da kyar nake na dubu biyu wai shi ba zai karba Allah ya sako da shi ƙasa ba ya fi son kullum ya gan shi a layi ɗaya yadda ya saba cefane na dubu ishirin to ranar da ba shi da dubu ishirin ɗin ba zai ce wa matansa yau mu ci abin da ya sawwaka ba sai kira wannan kuncin rayuwa so ya kamata mu kokari mu dinga auna rayuwar mu da na ƙasa da mu mu daina kallon na sama da mu in kana kallon na sama da kai ba fa ranar da zaka gode wa Allah daga Mas'ud ɗan Bala Kailani yace yana so da Allah malam ka yi ƙarin bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu ta’ala. To maganar ganin Allah subhanahu ta’ala malamai sun kasu kashi biyu dangane ga wannan bayani ko kashi uku ma kamar da alkazi iyab ya kawo a cikin ashifa. An tambayi na na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, Wanda duk ya ce muku annabi ya ga Allah, to haƙiƙa ya shirga ƙarya. injina na Aisha Allah ya kara mata yarda mm. an tambayi kuma Abdullahi dan Abbas yace ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah da wannan idan nasa mm. sannan an tambayi wasu manyan malaman su ma suka ce annabi ya ga Allah amma da zuciyarsa mm. wannan sai yasa an samu maganganu guda uku kenan masu kora cewa annabi ya ga Allah a zuwan da ya Isra'i ya ce haske ne ya rufe masa ido nurun anna arahu ko nurun inni arahu wato wannan mazhabar na na Aisha kenan da sahabbai da yawa da suke kan wannan mazhabar Mazahaba eh. mazhaba ta biyu ko mazhaba Abdullahi dan Abbas wanda yace shi annabi ya ga Allah saboda haka ya kawo nasa dalilai da kuma shi ma wasu daga cikin sahabbai da suka goyi bayan wannan ra'ayin na uku wanda suka shiga tsaka-tsaki suka ce ya gan shi amma ba da wannan idan ba, wani ido ne a cikin zuciya da shi ya ga Allah, wato ya ga Allah da zuciyarsa. So da haka sai suka ɗauki wannan shi ne ƙauli uku. To sai kowane malamai da suka zo daga baya, kowa ya ɗauki dalilai ya gina a kan wannan mazhabobi guda uku. Mm-hmm. Wasu suka ɗauki fatawa da ra'ayin ganin nasa da ido wannan. wasu ka ɗauki fatawa da ra'ayin bai gan shi ba da ido haske ne ya rufe masa ido wanda shi ne hijabi tsakaninsa da ganin Allah. Na uku suka ce ya'a ya gan shi amma da zuciyarsa, wanda wannan na ƙarshen ya gan shi da zuciyarsa shi ne Sheikh Muhammad Nasir Jinin Albani da ya kawo ingantaccen hadisi cewa annabi ya ce na ga Allah. Hadisin yana nan a cikin sahihul jami'u sahir sai ya fassara shi cewa da zuciyarsa ya gan hmm. so da haka wannan shine kamar kaulin da ke tsaka-tsaki tsakanin wancan da wannan hmm. so kowanne kuma cikin malamai yakan kawo dalili ya goyi bayan ra'ayin da ya ga ya fi kwanta masa a rai ko kuma abin da yake ga zai zama daidai to amma abin da malamai suke gudu musamman waɗanda suka ɗauki ra'ayin ya ga Allah to sai su buɗe kofa su ce su ma fa sun gani to daga su ma sun gani din nan sai kuma su ma sun zama sai su ma sun zama Allah hmm. sai komai ya zama Allah sai za ka iya zama Allah ko za ka iya narkewa ku haɗu da Allah. Mm. To sai malamai suke ga an gina kurakurai mai yawa akan wannan fatawa. Mm. Wannan yasa malamai da yawa suke inkarin wannan janibi na wannan fatawa domin ta buɗe ƙofa na wasu ra'ayuka da wasu aƙidu sun gina abubuwa da yawa a kai. Mm. To kuma gashi annabi Musa shi da kansa ya ce Allah nuna min kai in ganka. Allah ya ce ba za ka ganni ba, lantara ni. walakin zur ilal jabali ba za ka gani ba amma kalli dutsen can fa in istaqarra makanahu idan dutsen nan ya ci gaba da zama a inda yake fa sawfa tarani da sannu za ka gani ta jalla rabbuhu Jabali. da Allah ya tajalli akan wannan dutse ja'alahu dakkan sai Allah ya sanya shi ya zama ruguzajje wa karra Musa sa'ika Musa ya faɗi ya suma ma a faƙa bayan ya farfaɗo, ya ce Allah na tuba to kaga aka ce jiwu matsayin annan Musa mun zo ne mursali ne wa kallama Allah Musa ta kalima hmm. amma ca ya fa zan ga Allah Allah ce ba za ka iya gani na ba hmm. amma kalli dutsen can idan dutsen ya tabbata inda yake za ka gani annan Musa ya faɗi ya suma saboda irin ƙara fashewa da rugurgujewa da wannan dutse ya yi yace to idan idan ka ba zai iya kallon wannan dutsen da ne tijalli a kansa ba ya rugurguje to ya za ka gani annabi Musa ya tashi ya ta tuba bisa wannan tambaya da yawa Allah subhanahu ta'ala. Hmm. mai neman ƙarin bayani ne mu littafin ashifa bi ta'rif kokil mustafa na wato alqadi iyad zai samu bayanin malamai akan wannan babi na'am Allah subhanahu ta'ala ya samu dace amin summa amin Masu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba in Allah ya so za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku da dukkan masu yin hidima domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobe nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah